War gida! War gida fito, fito! War gida fito da Allah! Daga kicin nake. na bude tukunya gaba ɗaya sai da na salu da yi gama zagaye miya gaba ɗaya kin tsame nama. Wai ni maganar me kake yi ne haka? Sai kwakwazo kake min a na maganar me kake. Maganar girki nake yi miya da aka yi ta abinci na salu da yi na gama kai shi bango na zagaya gaba ɗaya kin tsame naman wallahi. Na tsame din ni na tsame na cinye na tauna kashi na fazar da shi. Babu yadda za ki ban kunya. Yeshe. ni ne wannan masu unguwannin karkarar nan ko na ce wajejen nan ni ne wanda na fi kowa kusanci da hakimi kuma a ce miya ta an zo an tara min baki kwar gida na miya ta ba nama ke kin san cewar wannan kin bar mu abin fada fito da naman nan da Allah ma leda kika kula ba abin kunya bane ai ba na son ai zaman lafiya zaman lafiya wallahi tallahi da kai safan nan duk har zuwa dare kai har awaye gari gobe ba na son ai zaman lafiya au takuniya kike takuniya kike wallahi babu wani dalili ko wani masomi da zaki ce za rinka fita da girki daga gidan nan ba nama ai miya da nama gidan nan ma ba fara ba kuma daman da biyu daman da biyu akwai dalilin da yasa kika tsami nama zai taɓa yiwuwa kai in faranta maka rai ba a ga arziki waje-waje a waje ni kuma a cikin gida a zo a tadda ni da matsala duk abin da zan ce kai min na dangi na ba kake ba idan ankon nan ne ya tashi na mata ba za ka yi ba idan hidima ce ta dangin mu an ce mu dan kawo wani abu ba za ka yi ba eh. kuma sai ka rika faranta maka rai wallahi tallahi ba zan faranta maka rai ba kuma bari in gaya maka ni na gaji ma da wannan zaman da nake kawai ni tafiya ma zan yi ba zan yi ni duk wurin da zaki tattara ki tafi sai na je babu wani guri da ake tona wata waina ta tsiya a garin nan ko wani bariki ko wani guri da ake garayar kwana ko gurin da ake gogen kwana uku uku babu wani guri da ban sani to ce daga nan tashar yari gidan laka gidan gidan su uwanin kwargi gidan rabun ayyabu babu wani gida da ban sani ba ina lalle ba ina ganowa kin san ni ba wancan malamin bane na kan kwana shine yake rakabawa gidaje dan in malam ne duk wani guri da za a yi garar kwana shida da shi za a bi da shi za kafa ta da shi za a tashi kana zagawa ne ya kana zagawa ina zagawa man ni ina kalla tobar na ina bin hanyoyin da za a gyara ta ah, kar ma ki ce wai rakabawa nake yi zagayawa nake an bare gwaza an je hoba wani dauke sa kwandon shara babu wani abu da nake yi abin da nake so da kai eh, na mamaci to kalle ni An kawo maka ni da rama? A rama kika zo. Alƙur'an a rama kika zo gidan nan. Daman can da ramar ki kika zo. Har ki wata magana. Kai kanka kaga kalar cin Wannan gaskiya ne. To na cinye nama. Eh. Na tsotse shi. Eh, uwar gida. <laughs> Fito da nama. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa.